baki mai yanka wuya. Jama'a Assalamu alaikum. A cikin shirinmu na makon jiya, mun ji yadda tashin farashin canjin kudaden kasashen waje musamman dalar Amurka ya shafi tattalin arzikin jama'a a cikin shekara ɗaya ta gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu a Najeriya. To yaya hakan ya shafi sana'o'i da 'yan kasuwa a ƙasar? Alhaji Ɗayyabu Salisu Sa'ad babban ɗan kasuwa ne a Najeriya. Alhamdulillah lallai kan kusan ga za a rufe shekara ɗaya an samu abubuwa fuskoki kala biyu kusan da mai daɗi da mara daɗi da da ko ba komai a yanzu kusan wahalar ta fi ƙarfi ko da ban faɗa ba kowa san haka rayuwar take. kusan dan wahalin da ake sha kai tsaye yanzu wanda bai ma san maganar dala ba a ƙasar nan kowa ka taba zai ce maka dala dala dala bukan da aka yi da ita a baya kusan na yanzu ya fi tsanani kusan a yanzu mutane so suke ma dalar ta dawo ma yadda wannan gwamnati ta same ta kuma ana ga har abada an yi bai bai ba bane ta dawo ma'ana ta dawo 700 750 ana ga samun ta wannan kai yanzu so ma ake ta tsaya a dubu daya tunda ana ga yadda gwamnatin nan ta samu dala ma ba za ma su ta dawo a wannan tsarin ba dalilin shine wannan wahala ta farko da duk ɗan kasuwa dole ya faɗa maka cewar wahalar wannan ta kawo tun daga abin da za ka tashi batun visa ticket zuwa so kayan zuwa duty ta ya shafi wannan masifin kuma wannan abu tana da alaka da tashin ko kuma wahalar rayuwa da ake ciki wai daga ina da ina kuke kayan kuma kusan duk wata ƙasa da ta shahara a ɓangaren samar da kayakin bulawas, muna so kaya a cikinta in ka ɗauki irin su india china ceylan dubai duk muna so kaya daga wannan ƙasashen a wani ɓangare na egypt muna sayan kaya gaskiya kamar za a iya cewa magana canjin nan manufofin gwamnatin tinubu akan harkar canjin musayan kuɗaɗen nan shine za a iya cewa shine ƙalubalen eh yana da alaka da wannan da mu da dukkan wani ma mai alaƙa da kasuwa irin tawa dalili da yasa na ba wannan misalin ko ba komai a wannan yanayin da ake ciki mun samu labarin cewar gwamnati tana gargadar duk wani basi da aka sani cewar su daina alaƙa da dala to wannan abu ne mai kyau to amma a ta magana an ce wai ana dukan jaki ana dukan jaki ana barin teki ko ana ne na da karin magana mm-hmm. ai maganar tun farko sai a hana biyan duti ma da dala tunda duk in ka je ka so kaya akan dala da dala ake buga dutin da za ka biya to wannan yana daga cikin kalubalen da ba kowa ya san wannan abu ba wanda yake cikin tsarin in an hana wancan to a gwamnatin ma a ringa biyan duti da naira amma ka je in dala ta yi sama da dala za su buga maka in dala ta yi ƙasa dala za a buga maka kuma ƙasar nan kullum kuka ake naira ta kare kaga a yadda a tafi man saka daga sama har ƙasa da abin da za a yi shi da naira kamar kana cewa daidaita farashin dala da yanayin samar da ita shine sauki a gare ku yana tasiri ko ba komai yanzu da na baku wannan dan misalan alaji in ka samu kuɗi da sauki kawo kuɗinka daraja yi ba lalacewa ba yanzu a kaɗan duk mutumin da zai taso da kwantena daga kusan ka ɗauki kamar indiya na farko ta tafi kusan fa sai ka wajen duti wajen miliyan 18-19 kusan za ka ɗauki irin su china ne masu 16 da wasu abubuwa kuma kulle na ƙara maimaita maka ya kamata a ce duti an dawo biyan duti da naira ba da dala za a buga maka saboda dalar kulle in ta yi sama in ka buga kaga in abu ya zo da sauki dole jama'a mu zo mu sayar da kaya da sauki a cikin gida don kuwa babu sauki ta yana za a samu kaya da sauki alhaji akwai masu kama fa da yanzu ɓoye kayan su masu ke ba su sayar kowa saboda ba su yadda ba ma lalle duk yadda ake ganin dala za ta yi kasa mutane ba su yadda ba ɓoye kayan su ke sai dai na larura su fitar su sayar su ci abinci su koma su rike sauran kayan su kusan fa irin wannan rayuwar ba ake za san. baya ga bacin musayar kuɗaɗe canjin musayar kuɗaɗe menene za a cewa yana gwamnati ta zo da wani tsari a wannan shekara ɗaya wanda kuke ganin kamar ya zama kamar kalubale Shi ne maganar kowa ma da mu da kowa shine maganar mafita matakin farko da aka fara samu kafin ma mu kai ga wancan magana da muke na dala halittun daga lokacin da aka mai da man fetur halin da yake a yanzu daga nan aka shiga masifa ta farko a kasan nan daga wannan lokacin ko na faɗa ko ban faɗa ba kowa ya sani. Eh amma misali muna so ka ka dinga alakanta wannan tsarin da yadda ya shafi sana'ar ku kai tsaye ko hada-hadar ku. hujjar da yasa na ce ya shafi kai tsaye in ka tambaye ni akan hakan shine na farko a wannan dalilan tun muna ɗaukar mota musamman ɗauki irin jefa da take dauko mana kaya daga Onitsha ko Legas za mu ɗauke ta akan naira dubu tamanin dubu casa'in yanzu fa ta koma ana ɗauko ta naira dubu ɗari da arba'in kaga kai tsaye ya shafi kasuwancin mu akan nan na biyu wanda zai taso a baya ya zo ya sayayya ya haɗa abubuwa da dama yanzu wani sai dai ce ya ne in zaka tafi zan yi obul? mu kanmu yanzu da damar mu sun koma harka sai dai ka je ka yi wobble din saboda in zaka dauke kar ma ka yi maganar jirgi wanda zai hau lazira zai tafi ya je su ka ko homa da zai bi boss din nan ya je su in ka ɗauki iya kuɗinsa da kuɗin abinci da zai je siyo ya dawo za ga ya kashe abin da ya tafi naira dubu tamanin zuwa sama saɓanin baya naira dubu arba'in ko dubu talatin da wani abu zai je maka ka kai tsaye ya shafi kasuwancin in ka je kada duk wani abin fa sai ka saka a cikin kasuwancin ka to shi yasa na eh dole sai ka kara su saboda ai lissafi kake riba kake ba in ka duba abin kai tsaye wannan harkar man fetur ta kara taka rawa akan wasu halaye da ake ciki a a ƙasa da kuma kai tsaye na bangaren kasuwancin namu ya za a iya cewa mu'amala da na san kuna da kalubale na mu'amala da ma'aikata da sauransu yaya a cikin wannan wata goma sha ɗaya da suka wuce yaya za a mu'amala ku ta kasance misali to alhamdulillah gaskiya tun daga waccan ƙarshen gwamnatin waccan da ta tafi zuwa yanzu alhamdulillah gaskiya mun fahimci juna tsakaninmu da ma'aikata ba ma samun wani turjiya tsakaninmu da su domin tun a baya an duduba an duduba musamman muna da wobul da muke samu duk motar mu muna da wannan wobul za ka na kungiyar mu ne na yan blouse duk da jaraba da aka ringa samu ana samu a duba ana samu Allah ya tsallakar da mu gaskiya ba mu da matsala da sa alhamdulillah a baya dai mun samu amma yanzu ba mu da shi waccan matsala ta da kace ta sababa wahalhalu akan harkokin ku na blouse din nan ma'ana cire tallafin man fetur da ya ƙara tsadar sha'anin transportation da kuma zancen masayar kuɗin nan na dala. menene misali shawarar ku gwamnati tun da dai wannan ita ce eh, karo na farko za a ce ta ɗau kashi ɗaya bisa hudu na wa'adinta. Shawara ta ta kai tsaye da gwamnati. Na farko in a yanzu ka san ma an ja layi an ce dala ta tsaya a wani yanayi wadda in sha Allah ana sa ran da shekara biyu ko zuwa uku ma ba za ta motsa ba an samu nutsuwa ta farko. shi ba tsadar ta tafi ko da za a yi tsadar a ce an ja muku layi akan kaza saboda ko a yanzu ba bangaren muke tattauna ba kusan ka kalli yanayin yadda aka yi budget da kuma yadda ake sayar da naira yanzu a gwamnatance a bankuna za ga da bambanci abin sai ka kasa gane ya yake ne kuma a zahiri ni na kalla babu wani abu da mai kama da supplementary budget da za a ce an zo an yi a ƙasar amma sai ka kasa gane dala tana da wani price kala biyu na biyu samar da ita ko kwance har yanzu na farkon samar da ita akan farashi daya a maido ko dubu ɗaya ko abin da ya kama da haka musamman ma mu abin da hakun lake ta ne ba kasa na fa dala ta dubu ɗaya ne duk wanda zaka ji na maka magana dala ta dawo dubu ɗaya wanda kila ta kankan kan da dubu ɗaya tamu da dubu ɗaya dala in an samu haka da sauki amma ba a ce ta dara kuɗin mu ba na cikin gida to wannan shine abu na farko na biyu da Allah zai taimake mu wannan gwamnati yi tunani man koyaya a kaɗo shi ƙarayo ƙasa shi ma ƙarin sauƙi ne musamman ma a harkokin namu na cikin gida kama bar magana fita waje harkokin cikin gida koya aka taɓa price din mai ya dan yi kayayyakin eh da kayayyakin mu da masu saye da kayayyakin duka za a samu sauki domin kowanne yanzu ya yi rauni kowanne matafiyan aje a saya sun yi rauni wanda zai tashi je so da kansa an yi rauni Masu saurare saboda karancin lokaci a nan za mu dasa aya sai a tare mu mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin. Yanzu kam a madadin wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari da Dadi Balawe da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC.